صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na daren yau alhamis kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da akwai shirin nan na kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shirye mu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro tare da hassan barka kristoshin rayuwa da kuma ansoshin tarbiyya wanda zan gabatar sai kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis goma sha shida ga watan Satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai da tara ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 82 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan Satumban shekara ta 1939 kafin fara yakin duniya na biyu sojojin nazi na kasar jamus suka killace birnin waso babban birnin kasar poland duk da irin tsayin duka da sojin poland suka yi a lokacin domin ganin cewa sun baiwa birnin kariya daga mamayar 'yan nazi amma da ƙarshe dai sojin nazi na kasar jamus sun yi galaba a kansu daga lokacin ne kuma suka kwace iko da birnin baki daya a ranar 27 ga watan satumban shekara ta 1934 kafin sojojin nazi su kaddamar da hari a kan poland sun ci wata yarjejeniya tare da bangaren tarayyar soviet a kan cewa za a raba kasar poland zuwa bangarori guda biyu bangare daya zai zama karkashin jamus bangare guda kuma zai kasance karkashin ikon tarayyar soviet amma harin da jamus ta kaddamar a kan poland ya kawo karshen wannan yarjejeniya a tsakaninta da tarayyar soviet daga karshe masu ware ko kun san cewa shekaru 90 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan satumban shekara ta 1931 umar muhtar jagoran masu fafutukar neman kwatar 'yancin kasar libya daga mulkin mallaka na turawan italiya ya yi shahada an haifi umar muhtar a cikin shekara ta 1859 a kasar libya kuma ya yi karatun addini sannan kuma ya zama ɗaya daga cikin malamai a kasar a cikin shekara ta 1895 ya tafi kasar sudan domin taimaka ma mahadi na sudan wajen yaƙi da turawan ingila 'yan mulkin mallaka a cikin shekara ta 1911 italiya ta yaƙi dolar usmaniya kuma ta kwace iko da libya umar muktar ya dawo gida kuma ya ɗora mara yaƙi da turawan italiya waɗanda suka mamaye ƙasar libya inda ya kafa rundunoni daga ƙabilun larabawa kuma suka kwashe tsawon shekaru suna yi wa sojojin italiya kisan mummuke amma da ƙarshe sojin italiya sun yi amfani da makaman yaƙi masu ƙarfi na zamani inda su killace yankuna daban-daban da mayakan umar muktar suke ciki a yankin bengazi da ƙarshe dai su kama shi kuma su kashe shi a rana irin ta yau masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Adala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta jama'a saurare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa muhammad Aminu ibrahim farko muhimman kanin su shugaban kasar iran ya isa doshambi babban birnin kasar tajikistan domin halartar taron sco shugaban hukumar efcc a najeriya yanke jiki ya fada tsakiyar taro a fadar shugaban kasa majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ƙasashen da ke rikici a kan tekun nilu su koma teburin tattaunawa tankunan ɗaukar man diesel daga iran sun isa ƙasar lebanon yanzu kuma ga labarun bi da bi shugaban kasar iran ya isa doshambe babban birnin kasar tajikistan don halarta taron sco shugaban kasar iran said ibrahim ra'is ya isa birnin doshambe babban birnin kasar tajikistan ne don halarta taron sco inda ake sa nasa zama cikakkiyar bamba a cikin kungiyar bayan kasancewa mai sa ido a cikinta na wasu shekaru shugaban kasar tajikistan imam ali rahmom ya gayyaci ra'isi halarta taron sannan min sanokin wajen kasar rahim rasul zoda ya tarbiye shi a filin jirgin sama na dushanbe a safiyar yau alhamis wannan da ya ita ce ziyara ta farko da shugaban kasar iran na takwas ya kai zuwa kasashen waje tun bayan da aka rantsar da shi a matsayin sabon shugaban kasar iran a watan agustan da ya gabata haka zalika bayan halartar taron kasashen kungiyar shanghai zai gana da manyan jami'ai da jakadun kasashen da ke halartar taron koli na sco da karshe an nuna cewa bayan halartar taron na kungiyar kasashen shanghai zai gana da takwaransa na kasar tajikistan inda za tattauna kan hanyoyin da kasashen biyu za su bunƙasa dangantakar da ke tsakaninsu daga cikin abubuwan da zai gudanar a yayin ziyarar tashi zai gana da iraniyawa da ke zaune a ƙasar ta tajikistan ta buƙaci ƙasashen da ke rikici kan tekun nilu da su koma teburin tattaunawa a wata kadda da kwamitin tsaron bisa ɗinkin duniya ya fitar ya buƙaci ƙasashen masar ethiopia da ƙasar sudan da su koma teburin tattaunawa da kuka tare afirka ke jagoranta don kawo ƙarshen takaddamar da ke tsakaninsu game da gina matsar ruwa da ƙasar habashi ke yi a tekun na nilu zaman tattaunawar da ƙasashen suka yi a birnin kinshasa a watan afrilun da ya gabata an watse baran-baran ba tare da cin wata matsaya ba tun bayan da kasar habasha ta sanar da kaddamar da kammala bangare na biyu na ginin matatsar ruwa take yi a ƙara samun zaman tankiya tsakanin ƙasar da masar ƙasar habasha ta bayyana cewa idan ta kammala gina madatsar ruwan za ta samar da ƙarfin wutar lantarki da ya kai megawatt dubu shida yayin da ƙasashen masar da sudan suka nuna rashin amincewa da wannan aiki da suke ganin zai ja musu koma baya sosai kuma zai haifar musu da ƙarancin ruwa da suke amfani da shi a ƙasashen nasu. To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Shugaban hukumar EFCC a Najeriya ya yanke jiki ya faɗi a tsakiyar taro a fadar shugaban ƙasa. A Alhamis ce shugaban hukumar e FCC mai faɗa da cin hanci da rashawa a Najeriya Abdulrashid Bawa ya yanke jiki ya faɗi a fadar shugaban ƙasa a lokacin da yake jawabi a wurin taron ranar sanin kai wato National Identity Day. Jaridar Daily Trust ta bayyana cewa bawa dai ya fara jawabi kenan ba daɗewa ba sai kawai sai kawai ya rufe fuska da hannu yana cewa a yi hakuri ba zan iya magana ba a zo a taimake ni daga nan sai ministan sadarwa ya rike shi zuwa wurin zama sai dai kuma ko da ya zauna sai ya kasa zama ya yanke jiki ya faɗi to daga nan ne aka taimaka masa aka fita da shi daga cikin ɗakin taron a da shi zuwa asibiti a nasa bangaren magana da yawon hukumar afcc din wilson uwujiran a cikin wata sanarwa da ya fitar a baya-baya yawon da cewa abdulrashid bawa ya samu lafiya bayan duba lafiyar sai likitoci suka yi kuma ya koma dakin taron daga bisani a cikin watan afrilun da ya gabata ne aka naɗa shi a matsayin sabon shugaban hukumar afcc. ta miyaki da cin hanci da rashawa a matsayin ma'aikaci na farko a hukumar kuma wanda ya fi karancin shekaru daga cikin shugabannin da suka gwanci wannan hukuma tun bayan da aka kafa ta tankunan dakon man diesel daga kasar iran sun fara shiga zuwa kasar lebanon rotani da fitowa daga kasar lebanon sun bayyana cewa tankunan daukar man diesel daga kasar iran wanda shugaban kungiyar hezbollah ta kasar sai said hassan nasarullah ya shigo da su ta kasar syria sun fara isa kasar ta labanan a yau alhamis tashar talibin ɗin almanar ta bayyana cewa mutane sun yi tururuwa kan tituna a arewacin ƙasar don ganin shigowar motocin ɗaukar man da wannan kuma ƙungiyar hezbollah ta kasar labanan ta kawo ƙarshen takunkumin da aka sanya na hana iran shigowa da man fetur zuwa kasar ta labanan kafin watsa labarai na kasar labanan sun bayyana cewa aikiwa da tankokin dakon man fetur da kasar iran ta yi zuwa kasar labanan zai buɗe wani sabon shafin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu kuma wani mataki ne na karya lagon bakar siyasar amurka a yankin na gabas ta tsakiya a nasa bangaren mataimakin sakataren kungiyar ta hezbollah na'im kasim ya bayyana cewa wannan mataki ne kuma babban gagarin nasara ne a bangaren siyasa da zamantakewa da kungiyar hezbollah ta samu a kasar ta labanan to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuka saurara daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran Aminu Ibrahim ke na ɗauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye mu inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. To shirin a yau zai kai mu jamhuriyar Nijar inda aka gano tare da fara haƙo zinari a wani gari mai suna Kwandago da ke yankin ɗan Isa a jihar Maradi. Wannan ne ya sa tuni dubban jama'a har da daga ƙasashe makwabta suka yi tururuwa zuwa yankin domin haƙar zinariyar. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. To a jamhuriyar Nijar hankalin jama'a musamman matasa ya karkata a jihar Maradi inda aka sanar da ganowa da kuma fara haƙar zinari a ƙauyen Kwandago da ke karamar hukumar Madarunfa a jihar Maradi. Akalla mutum dubu biyar ne daga yankunan yammacin Afirka irin su Najeriya da Burkina Faso da Mali da sauransu suka yi tururuwa domin haƙar zinarin. Malam Adamu Gerau shine magajin ƙaramar hukumar Ɗan Isa ga kuma ƙarin bayanin da ya yi. eh to alhamdulillahi sai mu ce gaskiya ne tunda akwai wata ziyara da lokacin da abin ya fara muka samu labarin cewa mutane sun zo to kai ana na ana na mutanen sai muka yi suna ta karuwa sai muka ce to bari mu je mu tabbatar da yadda lamarin nan yake haka muka zo muka yi muka je muka yi mission tare da mu da eh, darakta mai kula da harka arzikin na kasa inda muka je muka tar da diga mutane nan suna ta wanke-wanke da sauransu inda muka yi musu 'yan tambayoyi ma suka ce suna dan samu na farko wanda suka fara tuna wannan makwabtan mu nan me ake cewa wani gari ana ce mishi inyalwa eh, cikin gwamnatin madarun fa ne to ana nan kuma su ma yan nan dan isa yan kauyuka suka ce labari duka suka taho suna ta yi to kai da karshe ma sai ya kasance duka ko ina yan kauyuka da ko ina kai daga Nijeriya ma suna zuwa rad da muka je mu mu tabbatar da labarin mun kisa cewa mutum nan ya kai dari biyar to yanzu da yake na dan jima bin je wurin ba labarin da ake kawo mun sha ake mutanen nan wasu sun suna cewa dubu biyu wasu dubu uku wasu har dubu biyar ma suke cewa sun kai kenan mutanen gaskiya suna da yawa sosai ka san mu da abin da yake daga mu hankali eh, abin da ya shahi tsaro eh, saboda ka san lokacin da muke yanzu kenan ana taka tsantsan da cewa ba tare da an dan samu wata matsala ta shigo ba an samu wasu mai sun shigo cikin wa'annan mutanen to dangance da haka eh, muka samu duka mun hira da duka wanda suke kula da harkar tsaron wannan inda yanzu akwai faturi ma ana aikata tana zuwa tana tana tsaro hmm. kamun a ce an samu wani fasu na dindindin an asa wannan wuri haka bayan tabbatar da hakan hukumomi sun sanar da wani tsari da zai taimaka don tantance mutanen da ke gudanar da wannan aiki da kuma tabbatar da tsaro a waɗannan yankuna kamar yadda gwamnan jihar ta maradi malam zakar umaru ya sanar yayin kai ziyarar gani da ido a yankin mu tabbata in zinariyar da aka ce akwai in akwai ta na ɗaya kenan na biyu an ce mana mutum ya kai dubu biyar sai an yi lisahinsu a gani mutum nawa ne ke aiki bisa wannan wurin bayan wannan a san mutanen nan daga ina suka fito kowane a san me ya kawo shi ya zo ne ya yi tonon zinariya ko ku ya zo ne ya saya ko ko ya zo ne ya yi tallan wani abu ko ko a akwai wani abu daban na ɓoye wanda ya kawo shi duk wannan abubuwan sai mun san su kun sani e, ƙasa duka ta duniya tana da dokoki don dole ne sai an aiki da doka doka ta ɗaya bayan an yi bincike an tabbata akwai zinariya doka ta farko shine na tambaya uzini na tonota doka ta biyu in ka samu uzini akwai wani kati da kake ɗauka wannan katin sai in kana da shi da uzinin tono lokacin nan za ka kama wannan aikin doka ta uku a ko ka samu uzini sai in an keɓe maka wuri an ce wannan wuri ne aka baka uzinin ka yi tono a kan shi baka ƙetare shi ka tai kai wani ce doka wannan ta uku bayan wannan kun sani duka inda ɗan adam ya taru akwai matsaloli ballantana wannan lokaci da muke ci akwai dai doka ta tattalin arziki ma'adinan ƙasa na ƙasa ne ba mai cewa nashi ne ko cikin gidanka adda zinariya ba taka bace ta ƙasa ce kai hili ne ka zo ka yi gini sai a ce ma ka kwashe kayanka ka bar wurin a bi tsari wanda za a zo a tono ta kenan akwai wannan matsaloli wanda suka shayi tattalin arziki na biyu akwai abin da ya shahi kiwon lahiya ko an baka uzinin ka zo ka yi tonon zinariya mutanen da za ka su yi maka aikin sai an tabbata suna da lahiya ballantana wanga lokaci yau cikin jagata mu akwai kolera tana nan cikin ƙasar nan ta madarunwa muna da mutane da yawa da akwance muna da wanda suka rasu kenan inda mutum dubu biyar suka gamu kowane ba a san da da inda ya fito ba kolera din nan su covid duka ba a san ba gashi nan ku dubu biyar din nan ba wanda na iske da takunkumi wannan guda kenan kun gani komi yana iya faruwa kun zo biɗa amma dole ku kiyaye lahiyar kuma hukumomi su kiyaye lahiyan sauran jama'a masu aiki da ku masana sun bayyana cewa ba yau ne ba aka san cewa yankin ya kunshi zinari kamar yadda farfesa alimamuni na jami'ar dan duko dan kulodo ke cewa dama nan ainihi wannan wajen na madarun fa akwai alamun zinare kuma kullum ko da yaushe in damana ta yi in kuka yi in ba dan zancen matsalar tsorbo wajen dufin bara kullum suna yi kowace shekara suna yi dama mu muna zawa lokacin da babu matsala ta tsaro muna zawa da ɗalibai muna duba muna ganin su yawanci abin da ya faru shine yanzu kamar ana yi daman saboda ruwa tunda sai an wanke da rani abin zai wuya amma ana samu ai ruwa ba zai dole mutane za su je su nemo shi so abin da muke fata dai nan tunda mun ga mutane da ko ina daga Sudan an ce Mali Burkina da Nigeria nan ta kamata kenan a duba a gani a yi tsari dole he da tsari kowa kuma ya san cewa duk abin da aka samu aka gani nan na ƙasa arzikin ƙasa na gwamnati ne na ƙasa ne ba na wani ba dole mutane su kiyaye da doka yanzu nan ana zuwa ko da yaushe da wasu ba a san nihin kowa ba kenan ta kamata mutane su bi doka na harko kenan kuma a zauna lahiya abin da kuma muke kira muna gudun kadda mutane musamman baki su zo da wasu abubuwa wanda sinadarai wanda zai kasanya cikin ruwa saboda yanzu nan ga damana ga amfani ya kusan kawowa kuma mutane yanzu nan tun da ba rijiyoyi ma nan wahala suke yawanci suna shan ruwan kwancen tabki ko sauransu kenan in aka sake inda ake ɗauko ruwan nan an zo an sa wannan sinadaran zai je can ya kama mutane bisa wani abu zai bata gonakai in kuka duba ai inda suke aikin ai kan burtali ne duka inda muka biyo kenan direct yan wannan abin ya shahe su ya shahe kiwo duka inda muka biyo kun gani inda ke da wannan abubuwan bisa kan burtali tattali ne ba cikin gonakai bane ba kenan ya shafi kiwo ya shafi noma to muna fatan mutane za su bi doka su bi hukuma su kuwa matasa kakar su ce ta yanke saka saboda abin dogaro da kai ya samu kamar da wasu daga cikin su ke cewa wallahi ni dai abin da ya sani shiga wannan haraka ta tonin zinariyar nan karancin abinci ne ya kawo har saki aiki na je ina wannan tonin zinara amma an gode ma ubangiji tunda zuwan mu na farko da ni da abokina mun tono zinare ta dubu bakwai zuwa na biyu mun tono ta dubu tara zuwa na uku mun tono ta dubu goma to yau kuma ga mu gona sai dai an tashi muka abin da Allah zai yi gaskiya ni sai na yi noma nake tahiya zuwa a zara haka tunda in aka ci gaba da haka gaskiya harkokinmu daga mu har na uwayen namun Allah yarda muna sa ran komi zai ta daidai gaskiya ana samu mai cikin gwalgwado ni ban ma taba zuwa ba in ba je ba kawai na ji ana ganta na zo kuma Allah sa aka fara dacewa mai gidan me kuka samu gaskiya ban fara saida ba amma dai an gasa ta an samu ta zai ba an galgasa mhm. tana nan muna tare ta ko sai mun kara sai mu saida ta ba baki daidai kai akwai sosai ma gaskiya akwai ta nan da dai da muka zo mu hauna nan nan babu wuri tun da nan tanan ta nauyi ta mai dutsen nan eh, amma da tanan ba ɗaya bace ba da tanan amma dai nan wajen a samu da nan a warta nan sai nan wajen saboda da kaya ya haka yanzu in dai ka saboda Allah ka same ta sosai ganin yadda yankin ya fara fuskantar tururuwar jama'a magabatan yankin sun yi kira ga gwamnati da ta ɗauki matakai na samar da tsaro saboda ɓata gari kamar yadda mai garin na kwandago malam buhari hamisu ke cewa dan jiho gaskiya alhamdulillah bakin gwal tun da dai gaskiya muna mace ba mu da abinci Allah ya domu ita saboda Allah yanzu yaran suka yi suka takalo muna samun abinci shekara mu bida muna na kada mu wannan ba hwara ta kashe mu bara wacan zuzuda to kuma ba abin yi abin sai da ya kare to Allah ya taimaka mu da wannan abu bakin yanzu ne aka ce ma damuna ta wuce to sai dai in abin da gwamnati ta yi a taimaka mu a yi mu rujin da za a wanga aiki e eh, gaskiya ana samun a kasuwa banda ake mata kaga dai ana tuwo da miya ana shankawa ana kunu kai duk abin da ka sani na gargajiya abincin gargajiya gaskiya ana yi kuma ana saida e kad yana kariya tun da kai kewayen mu nan da dan isa da magama kai ko daga marada ka ci an ka abincin nan ba a gardama kuma gaskiya ana saida to kamar ku yan gari ba ku ganin tsada yanzu tunda mutane sun ya tsadan muna samun ta tunda abin da muke ci da hamsin yanzu ɗari muke cin shi mm. to amma kuma alhamdulillah tun da ko kyauta za a baka in baka ci ai bata yi ba to balle can ana ga arha to ba abin sayi kuma amma yanzu Allah taimaka to ganin cewa waɗannan jama'a sun yi ya batun haraka kuma kula da su harakar jama'a muna haji muna jin daɗi zuwa su amma abin da ke ba mu tsoro saboda rashin tsoro na Najeriya muna gudun annan macuta kar su shigo su cuta mu jama'a domin shi ko abu ko ba ga kanka yake ba in ya shahi dan uwanka gaskiya akwai matsala to mu wannan ita ce matsalar mu to shine muke fatan dan Allah dan Annabi gwamnati ta taimaka mu a kawo jama'an tsaro to masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman wakilin mu na maradi abdulhadi musa da ya taimaka da waɗannan hirarrakin ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin kicewa da ku bisalam a huta lafiya Thank you. madala yanzu kuma sai shirin murya masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum daga nan Radio Hausa VOH muke gabatar muku da shirin muryoyin ku masu saurare shiri ne kuma wanda a cikinsa kuke bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Hassan barka ne kuma ke muku salama a cikin shirin. To ga dai malami na farko a cikin shirin. rediyo iran sunana abba ma'amidun baram daga diba jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya mazauni kasar libya birnin misrata zo mun ji labarin wani jirgin saman sojoji ya zo ya yi wa lugudan wuta a wani kauye karamar hukumar unisari sunan garin buhari ya kashe mutane da yawa ya jikkata wasu kuma da yawa an kai su likitan gaidam to da fatan dai gwamnati ya bincika wannan abun ya je inda abun ya faru mai magana abba ma'amudu barim daga difa a jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya mazauni kasar libya birnin misrata Assalamu alaikum gidan radio BOHED Hausa jamhuriyar Musulunci Gubaidu Kresi zakin wata a garin Agadas a karce Umar Dan Magas ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku za ni tsohon magana ta bisa shugaba kasa na Muhammadu Bazin abinda muke so kan shi duk inda talakawa suke kauye daga birni da kauye ga ya bi su sau da kafa ya diba su ya ga abin da suke so kuma ya sa tsaro kuma ya kula da su kuma an ga bindiga daɗi da suke zawa suna kashe rayukan mutane dan ba su da imani to Allah Allah ba shi kwanan gwiwa da za a fatattaka su ciki da waje mu ba wani abu muka so bisa kasan mu ta zauna lafiya mu samu kwanciyar hankali mu samu cimaka mu samu warwarewa al'amarra samu kwanciyar hankali duk abu iman harkokin mu su ta yi abubuwan gar suka yi tsada cikin agaras Allah kawo warwarewa su ni ne gube da firezi zakin wata a karti Umar dan magasina daga gidan radio BOA ta Hausa Assalamu alaikum sashen Hausa na VOH. Mai magana Buba Man Jama'a Balo shugaban kungiyar muryar jama'a na jihar Adama. Zan ba da ra'ayina a yau da cewa rahotannin da muke samu daga jihohin Zamfara da Sokoto da Katsina na nuni da cewa alal matakan da gwamnati take ɗauka na daƙile ta'addanci ana samun nasara. aka haka muna addu'an Allah ya ci gaba da taimaka gwamnati ta ci gaba da samun nasara kan yan ta'adda sai dai babbar magana shine abun da ke yawa zukatan eh, wasu 'yan Najeriya me ya hana gwamnati ɗauka irin waɗannan matakan a tsawon lokacin da 'yan ta'adda suka ɗauka suke cin karin su babu baka sai daidai wannan lokaci wasu 'yan najeriya da yawa na danganta haka da alaka da siyasa musamman ma suna ganin jam'iyyar apc na son ci gaba da mulki ne a kakan zaɓe na 2023 tana amfani da wannan dama ne na murkushe ta'addanci domin ɗorewa akan ga mulki muna fata dai allah dai ya sa gwamnatin inda gaske take allah ya zana da ƙasarmu lafiya lama afirka baki ɗaya daga ya man ma balwa shugaban ƙungiyar mu jama'a na jihar adama assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu yau ta hausa mai magana babaye siniya a garin noma da magaram a jamhuriyar nija gaskiya hakan muna ƙara jina a gwamnan jihar zamfara alhaji mutawar leonin danganta da yaƙi da ya da yan ta'adda gaskiya muna ƙara jina, mashi allah sa duk wasu gwamnoni su yi koyi da abin da yake yi allah ubangiji ya ba mu kwanciyar hankali a kasashen mu na afirka gabaki daya mai magana babaye siniya da magaram da yake a garin noma Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran suna na Lawa Alhaji Abbali wanda ke zamana a Agadas jamhuriyar Nijar. A ra'ayina a yau akan damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayukanmu shine akan ziyarar da shugaban ƙasar Nijar Bazo Muhammad ya kai a jihar Delaberi. Lalle wannan ziyara sai mu ce ta zo daidai lokacin da ake cikin tsananin buƙatar ta saboda jihar Delaberi duk wanda ya sani yana da labari ta jima cikin wannan hali na rashin tsaro. Yanzu zuwan da ya yi zai ba da damar ya ga mutanen garin ya tattamana da su ya ji halin da suke ciki ya kuma gani da idanun shi da muke fata allah ya bashi ikon da zai doki mataki na kawo karshen waɗannan har-haren da ke faruwa duk da yake masu har-haren ba 'yan nijar ba ne to abin da muke fata da mali da nijar da burkina su haɗa kai domin tabbatar da tsaro ubangiji allah ya kawo mana sauki lawan alhaji abbade a gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana ibrahim sd kusfa zaria city jihar kaduna a tarayyar najeriya muna godiya da irin daman da kuke ba mu yau na shigo zauren ne dauke da tsokaci game da irin nasarorin da muka ga jami'an tsaron mu suke samu musamman a yankin zamfara hakikanin gaskiya abin a yaba wa wayannan jami'ai ne kuma ina kira sauran gwamnatocin musamman kaduna katsina duk da dai wani yanki a jihar katsina su ma sun rufe wayannan layuka da cin kasuwanni muna kira da babban murya ga gwamnatin Kaduna da na Niger, Sokoto Ah, ya na da kyau a ce su ma sun ɗauki wani mataki irin wannan duba da yanayin yadda nasarorin da na jihar zamfara ake samu a kan yaki da wayannan yan kidnappers ko yan kidnapping za mu ce hakikanin gaskiya abun a yaba musu ne kuma ina kira ga ah, mu al'umma ah, ya kamata mu taimaka ma waɗannan jami'an tsaro da addu'a akan wannan nasara daga ƙarshe muna addu'an Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya a waɗannan yankuna namu da muke fama da wannan rikici na ta'addanci da sauran ƙasar mu baki daya muna godiya gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana ibrahim yazdi kusfa zariya city jihar kaduna a tarayyar najeriya sashen hausa na rediyo iran mai magana abdulrahman wanda aka sani da abdul kibiya na kira ku ne daga nan da kadamari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar to ina so a bani dama zan ka tsokaci na ga ziyarar da shugaban kasa alhaji bazum muhammad ya kai a jihar talabiri gaskiya ubangiji allah saka mishi da alkhairi kuma ya yi kokari haka ake son irin wannan ziyara to abinda muke muke so ga shugaban kasa Alhaji Bazum Muhammad a gaggauta kai musu wannan bayan Allah jami'an tsaro kwakwahensu da ko saboda su gama aikin noman su lafiya saboda Allah a taimaka musu a gaggauta agaza musu kuma duk wanda suke bukata abinci a gaggauta taimaka musu abinci saboda suna cikin wani hali na wahala kuma ya kasance wanda za a ba taimakon a basu saboda duk yawanci gaskiya 'yan kasa ta jamhuriyar Nijar ba mutum duka ba aka saba ba taimako ya ba talakawa ya basu su magana Abdurrahman wanda aka sanda Abdo Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio BOH Hausa da ke jamhuriyar Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. Yau ina so Radio BOH Hausa ku bani dama in tofa albarkacin bakina game da yadda kasashenmu na Afirka suke kasancewa wato matattaran ta'addanci da kuma kaka gidan da turawa suka yi muna da su sunan cewa suna yakan ta'addanci wannan sai mu ce lalle abin da yake bayyana a zahiri yanzu duniya ta riga ta shaida cewa lalle waɗannan turawan da suke yi mana kaka gida a ƙasashenmu ba yakan ta'addanci suke ba kwasan arziki suke yi shugabannin ƙasashen afirka ya kamata su fahimta su gane a barnar da ake yi musu fita waye waɗannan ƙasashen yammacin duniya mai magana sanusi ibrahim fana karamar hukumar dogon dutse ɗan katsina Bashir da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. To saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga anan za mu dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke karanto muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda muke karanto muku wani littafi mai suna ‘Ya'yanmu amanar mu wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To kamar yadda kuka sani za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Domin daga yau ba za ta ƙara fita ba da irin shigar da na ce ba. Idan ko ba za ta iya fita haka ba, to daga yau ba za ta ƙara zuwa makaranta ba. Hawaye ne suka zubo ma Laila. wace wace irin rayuwa ce haka zata fara shiga duk gayunta a makaranta a ce a ganta da dogon hijabi ina ma laifin ya ce iyakar gwiwa wata irin tsawa Abba ya daka mata wadda ta sa ta miƙewar dole kallonta yayi yana faɗin idan baki da kayan kayan ki koma zan siyo maki komai yau gobe sai ki je makarantar da gudu Laila ta shige ɗaki tana kuka kallon shi kawai umma take yi da ƙyar ta iya buɗe baki ta ce amma alhaji kana ganin wannan matakin da ka ɗauka bai yi tsauri da yawa ba ka san fushi yaro duk da abin da aka koya mashi da shi yake tashi ina kai ina kai ne ka saka laila makarantar da ko hijabi ba a sawa ta secondary su, kuma tun tashin laila a gidan nan baka taɓa yi mata magana akan shigarta ba wani lokacin ma ni ce nake tsawatar mata amma baka damu da kasa baki ba lokacin da take fita da ƙaramin gyale kai ne fa mai ɗaukar ta a mota ka kai ta makarantar ƙarewa ma makarantar da take haɗe take da maza me yasa tun can baya baka kawo gyara ba sai yanzu um Alhaji ina ji maka tsoron yaran zamani shi icce tun yana ɗanye ake tankwara shi Laila ta riga da ta girma wani faɗa ko hargagi ba zai sa ta yi abin da kake so ba nasiha da lallashi shine abin da ya kamata kai mata idan kana so ka gyara kuskurenka miƙewa tsaye abba yayi yana mazurai ya fara faɗa babu ruwanki da sabuwar turbar da zan ɗora yata ai ko zamanin sahabbai sun aikata abin da suke so kuma daga baya da aka kawo gyara lokaci guda suka gyara saboda haka nima dole laila ta canza daga ɗabi'arta da ta dawo yanda nake so murmushi umma ta yi ce a'a alhaji ai ko su sahabban ba kowane ya karbi gyaran da annabi ya kawo a lokaci guda ba kuma shi ma bai yi masu da zafi ba a hankali suka rika shiga musulunci har suka yi yawa da a ce musulunci da zafi aka kawo shi ba za ka samu mutane masu yawan yanzu ba a cikin shi matukar mutum ya aikata kuskure to dole sai ya yi a hankali sannan ya gyara domin ba a gyaran zafi da zafi duk yanda ka so ka gyara Laila wayanka ko masifarka ba za su sa ta gyara ba Abba ya ce sai dai idan ba ni ne na haife ta ba kuma ba da suna sunana take amsa kira a makaranta ba ai duk uban da kika ga 'ya'yan shi suna kin bin umarnin shi to shi ya so kamar yadda malam ya ce Allah ya ba bamu amanar mu, dole mu tsaya kai da fata kai da kafa mu mun gyara su ta kowace hanya wallahi kin ji na rantse maki a cikin gidan nan Laila ta gama fita jikinta a buɗe komai sai ta rufe shi idan kin ga ta buɗe fuskar ta to a cikin gida take shi ma yaran nan suna zuwa za ta saka hijabi a jikinta wannan shine doka ta daga yau kuma a yau zan je in sa a ɗinka mata kalar hijaban da nake so ta sa niƙab da safa ma duk zan siyo mata idan kika bari na kama Laila ta fita ba yanda na ce ba daga ke har ita wallahi sai ku ya ɓaci ke ma daga ba za ki ƙara fita yanda kike fita ba domin ku duk amana na ne a wajena idan kuma kika saba saba doka ta za ki taɓo lafiyar aurenki ɗaki ya shige yana huce. tagumi umma ta buga jin wannan abun mamaki na abba wato ita kam wato ita kam wato ita ma dokar da ta zo kanta tashi ta yi ta je tana lallashin Laila wadda take ta kuka amma ta Umma ta ce haƙuri zaki Allah ya baki mahaifi mai wata irin fahimta na san abin da ya faɗa gaskiya ne amma kuma ai ba haka ake gyara ba tun farko laifinmu ne da bamu koya miki hakan ba su sauran yaran da suke fita haka ai iyayensu sun koya musu tun suna yara amma a da idan ina maki magana shine yake kare ki gashi nan yanzu kuma yana so ya yi gyara sai dai bai san ta yadda zai fara gyaran ba shi addini ai dan fahimta ne don haka idan kina so mu zauna lafiya a gidan nan dole ki bi umarnin mahaifinki domin nima dokar hadda ni ta shafa kuma kin ji ya ce idan ya ga mun saba zan taɓa lafiyar aure na idan kuma kina son in tafi in bar ku ya auro muku wadda yake so ki saɓa umarnin shi cikin kuka Laila ta ce haba umma taya ma za a ce wai ni ce zan fita da wannan shigar kin san kuwa yadda muke masu irin wannan shigar dariya a makaranta ni kam gara in haƙura da karatun nan umma ta ce to idan kika haƙura wa kika yi mawa kuma shikenan a gida zaki ta zama ba zaki fita ba kin san dai halin alhaji yanda wannan aƙidar ta shige shi lokaci guda wallahi mijin aure ma yana iya cewa shine zai zaɓa maki laila ta ce haba dai umma wannan kuma ai ba zai mun haka ba umma ta ce to shikenan zaki ce na faɗa maki idan ma zaki cire wannan tunanin na barin karatu ki cire ke mace ce dama kuma haka manzon Allah ya koyar da duk wata mace da ta fita cikin shigar mutunci da da kin yi aure kenan kin fita daga takurar mahaifinki amma kin san dole zaki abin da yace matukar ina cikin gidan nan domin ba zan bar ki ki jawo mana mutuwar aure na ba kwanciya Laila ta yi tana wani irin kuka tashi Umma ta yi tana faɗin idan kin gama kwanciyar Laila idan kin gama idan kin gama kwanciya laila tayi tana wani to jama'a masu sauraron mu a nan za mu dakata sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya madalla yanzu kuma sai shirin amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar amsoshin tarbiyya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata ko shirinmu na safe mun yi maganar alkur'ani mai girma da matsayinsa a cikin mutane tare da kawo ayin alkur'ani da dama a kansa don ansa tambayar malama salamatu daga jamhuriyar Nijar. A yau ma da yadda Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ba ga zama shirya, waraka, haske, jagora, sannan rahama ga duk wanda ya sa shi a gaba alkur'ani mai girma tajalli ne na Allah ta'ala amma ta kalmominsa da suke cikin alkur'ani mai girma don kasancewa daga Allah ne ya sa kuma Allah ya ce ce bai bar wani abu wanda bai kawo ba a cikin ƙur'ani mai girma amma idan mutum ya kasa gano wani abu a cikin kurani mai girma mm, ba wai dole ne babu shi a cikin kurani ba sai dai shi ya kasa ganewa shi yasa a cikin alkur'ani allah ta'ala ya buƙaci mutane su koma ga masana alkur'ani mai girma don su fitar musu da abin da suke bukata a cikin alkur'ani a cikin alkur'ani mai girma allah yana cewa don ka bayyana wa mutane abin da aka saukar a gare su da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mai bayyana alkur'ani ne mai fassara ayoyin alkur'ani mai girma ne da hadisan da yake faɗa wa sahabansa da kuma ayyukan da yake aikatawa dare da rana haka ma iyalan gidansa masu tsarki a bayansa sun kasance masu bayyana alkur'ani mai girma ne musamman bayanai wanda ba su zo cikin hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba misali a cikin alkur'ani mai girma allah ya yi maganan zakka inda yake cewa ka karbi sadaka wato zakka daga dukiyoyinsu sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya sanya zakka akan abubuwa guda tara a zamaninsa kuma su ne misdaƙin dukiya a zamaninsa wanda suka hada da zinani da azurfa dabbobi uku shanu raƙumi da tunkiya ko akuya sai kuma zabib alkama sha'ir da kuma inabi amma bayansa musulmi sun ƙara yawa har ya zama akwai wasu ƙasashe wa'anda ba su da wa'annan dukiyoyin da ya ambata a zamaninsa sai malamai masana a cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka shigo da su cikin zakka daga cikinsu akwai shinkafa masara gero da dawa da sauran kayayyakin abinci wa'anda mutane a wa'annan ƙasashe suke su a matsayin dukiya da kuma abinci yanzu kuma kamfanonin motoci na wayoyi da wasu kayakin kere-kere suna daga cikin dukiya a wannan zamani da muke ciki don haka zakka yana hawa a kansu banda haka akwai wasu abubuwa wanda a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a daukan su a matsayin dukiya duk da cewa suna nan wato kamar jini bai da wani amfani a wancan lokacin ko zamani in banda watakila a shafe bangon ɗaki da shi amma a zamani da muke ciki jini ya zama dukiya har ana ma bankin ajiyarsa kuma ba wani wanda ya isa ya ce jini ba dukiya ba ne a yanzu musamman jini mutum kuma ya ce ya wadatu da buƙatar jini tunda duk wanda yake zuwa asibiti to dole ne wani lokaci ya kan buƙaci jini don haka duk asibitocinmu a gaba ɗaya suna da wurin ajiyar jini wanda a dole ne ya zama larura a rayuwarmu ma banda haka akwai wasu ayoyi wa'anda muna iya cewa mutum mutashabih ne a zamani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko a zamani magabata amma a lokacin da ilimi da wayewar dan adam ya karu sai ayoyin suka zama muhkam ma'ana kowa ya san da su wato kowa ya fahimci abinda ayar take nufi fahimta wacce ta dace da ita misali a da can an ɗauki duniyan nan a shimfiɗe take har ma a wasu lokuta duk wanda ya ce duniyan nan kamar kula take to ya yi sabo amma a yau ga kowa ya waye an kuma fahimci cewa duniya kamar kwallo take kuma ita ce take zagaya rana a cikin shekara guda sau ɗaya kuma a cikin kwanaki 365 sannan jujjuyawarta ne yake samar da dare da rana sai dai a cikin alkur'ani akwai abubuwa da ake kira tauƙifi wato ba sa canzuwa wato ibadu waɗanda suka hada da sallah azumin wata ramadan da ayyukan hajji da sauransu ba su sauyawa a duk ci gaban ilimin da za a samu a duniya duniya ta naɗe don haka ilimin da ke cikin alkur'ani mai girma baya karewa don ya fito ne daga wajen allah ta'ala allah kuma iliminsa zatinsa ne don haka bai da iyaka za a ci gaba da fitar da ilimi cikin alkur'ani mai girma har duniya ta nade amma baya karewa kamar dai yadda Allah ta'ala yake faɗa a cikin suratul kafi ka ce da a ce teku tawada ne na rubuta kalmomin ubangiji na da teku ya kare kafin kalmomin ubangiji na su ƙare kuma ko da mun zo da kwatankwacin sa ƙari cikin suratul kafi a ta ɗari da tara to masu sauraro don ƙuran lokaci a nan za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu sauraron yanzu kuma sai shirin na karshe wato duniyar mu a yau Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamarra da suke wakana a mataki na ƙasa da kasa tare da bita a kansu da kuma yin fashin baki a cikin shirin namu da da Allah za mu dubi ne akan ziyarar da shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad ya kai a kasar Rasha tare da ganawa da shugaba Putin na kasar ta Rasha akan batutuwa daban-daban waɗanda suka shafi alaƙoƙi a tsakanin Rasha da kuma kasar Siriya da kuma yadda masana suke kallon lamarin Wani dai shine abin da shirin zai dubi akan sa da yardar Allah da fatan masu za a biyo mu a hankali domin jin cikakken shirin. a ranar talata da ta gabata ce shugaban kasar syria bashar al-assad ya kai wata ziyara aiki a kasar rasha wanda kuma wannan shine karo na uku da shugaba da ke kai ziyara a ƙasar rasha tare da ganawa da shugaba putin a cikin kasar ta rasha tun bayan da aka haddasa rikici a cikin kasar ta syria kimanin shekaru goma da suka gabata zuwa yanzu baya ga wannan kuma an yi wata ganawa karo biyu a cikin kasar ta syria a tsakanin shugaba asad da kuma shugaba putin na rasha a sansanin sojan rasha wanda yake yankin hamim a cikin gundumar lazikiya da ke arewacin ƙasar syria a tattaunawar da ta gudana a tsakanin shugabannin ƙasashen na rasha da kuma syria an kwashe tsawon fiye da sa'o'i biyu ana gudanar da wannan tattaunawa a keɓe a tsakanin shugaba putin da kuma shugaba assad da suka tattauna abubuwa da dama da suke da dangantaka da alaƙoƙi da ke tsakanin rasha da syria wanda kuma ba a yi bayani filla-filla ga manema labarai dangane da abin da tattaunawar tasu ta keɓe ta kunsa ba to sai dai a gana wadda suka yi a bainar jama'a tare da halartar jami'ai na gwamnatocin kasashen biyu har ma da 'yan jarida shugaba putin a cikin bayanin da ya yaba wa shugaba bashar al-assad na syria akan abubuwa da dama da ya aiwatar a tsawon lokacin da ya ɗauka yana jagorancin al'ummar ƙasar syria daga ce kuwa hadda irin yadda ya samu nasara a zaben da aka gudanar a ƙasar ta siriya a baya bayan nan da kuma adadin ƙuri'un da ya samu inda shugaba putin na rasha ya bayyana cewa wannan ya nuna karbuwar da bashar al-assad yake da ita ne a tsakanin al'ummar ƙasar siriya sannan kuma shugaba putin ya nuna takaicinsa matuƙa dangane da kasantuwar sojoji na ƙasashen ƙetare a cikin kasar siriya waɗanda suke a cikin ƙasar ba tare da izinin gwamnati ba inda bai cewa duk wata runduna ta sojin wata ƙasa da za ta shiga cikin wata ƙasa ba da izinin gwamnati ba to kasantuwarta a ƙasar ba halastace ba ne inda bai cewa dukkanin sojin da suke cikin ƙasar syria waɗanda suke ƙasar ba tare da izinin gwamnati ba to wannan shine hukuncin su kuma gwamnatin ƙasar syria tana da haƙƙin ɗaukar dukkanin matakai suka dace akan wannan lamari baya ga haka kuma shugaba putin ya sha alwashin ci gaba da yin aiki tare da gwamnatin ƙasar syria a ta wadda ya bayyana cewa wannan aiki maslaha ce ga kanta ƙasar rasha ta bangarori daban-daban sannan kuma ya bayyana cewa rasha da syria za su yi aiki tare domin sake gina ƙasar ta syria musamman ma yankunan da 'yan ta'adda suka rugurguza a cikin artaban da aka yi da su a tsawon shekaru goma da suka gabata tun bayan haddasa rikicin da aka yi a ƙasar ta syria sannan shi kuma a nasa bangaren a wasu ta bainar jama'a da suka yi shugabannin kasashen biyu bashar al-assad na syria ya jinjina wa kasar rasha musamman ma dai irin saraukarwar da sojojin kasar suka yi a wurin yaƙi da 'yan ta'adda da kuma yaƙi da manufofin kasashen ƙetare da sauran kasashe masu gaba da syria wajen su na rusa kasar inda bai cewa sojojin syria da sojojin rasha sun yi aiki kafada da kafada wajen tunkarar dukkanin hadarin da ya tunkaro kasar tasiriya a cikin waɗannan shekaru musamman ma dai hadarin ta'addanci da aka haifar a kasar tasiriya da nufin rusa a kasar sannan kuma shugaba bashar al-assad ya jaddada cewa siriya za ta ci gaba da yin aiki kafada da kafada tare da rasha wajen yaƙi da ta'addanci da kuma tabbatar da tsaro da doka da oda a sauran yankunan da 'yan ta'adda suke da tasiri a cikin ƙasar ta siriya har zuwa wannan lokaci. nasu bangaren manazarta akan harkoki na siyasar ƙasa da ƙasa suna ci gaba da bayyana mahangarsu da kuma yin fashin baki dangane da wannan ziyara ta shugaba bashar al-assad wadda ta zo a daidai irin wannan lokaci wanda ake samun sauye-sauye a cikin lamura daban-daban a yankin gabas ta tsakiya da ma sauran yankuna da suke da alaƙa da yankin daga cikin irin sauye-sauyen da ake samu kuwa har da batun janyewar amurka daga kasar afghanistan banda amurkan ta kasa aiwatar da abubuwan da ta shiga cikin kasar afghanistan da sunan aiwatar da su tsawon shekaru 20 da suka gabata bayan kuma daga cikin irin waɗannan sauye-sauye da ake samu har da abubuwan da suke faruwa a kasar iraki na matsin lambar da amurka take fuskanta daga al'ummar kasar domin janya sojojinta daga cikin kasar kamar da kuma aka samu gagarumin cikas a yunkurin da amurka take yi na taimakawa ƙawayenta wajen mame ƙasar yaman wanda har yanzu burinsu bai cimmarwa ba sannan kuma wannan ziyara ta ƙara tabbatar da kawance da ke tsakanin ƙasashen biyu wato rasha da syria wanda kawance ne wanda ya kwashe tsawon fiye da shekaru hamsin da kuma abin da ya faru a cikin shekarun baya-bayan nan ya tabbatar da wannan kawance kuma dukkanin bangarorin biyu a shirye suke cika ba da aiwatar da dukkanin abin da ya shafe su tare da haɗin gwiwa a tsakanin su bayan hakanan kuma gwamnatin ƙasar rasha ta tabbatar da cewa a kowane lokaci ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen kare ƙawayenta musamman ma ƙawayenta waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa da su irin su ƙasar ta siriya sannan kuma daga cikin sakonnin da ziyara take ɗauke da su har da irin gagarumin nasara da sojojin siriya suka samu a cikin 'yan kwanakin nan na fitar da 'yan ta'adda daga garin dar'a bayan kwashe tsawon shekaru goma 'yan ta'addan suna iko da wannan birni wanda a cikin wannan mako da 'yan ta'adda suka fara ficewa yanzu haka dubban al'ummomi na wannan birni da suka cewa birnin sun fara dawowa domin ci gaba da rayuwarsu kamar yadda suka saba sannan kuma wannan ziyara daga cikin sakonninta har da tabbatar da matsayin rasha na kallon shugaba bashar al-assad a matsayin halastaccen shugaban kasar syria tare da kyan amincewa da duk wani yunkuri na kasashen yammacin turai na bayyana asad a matsayin shugaba maras halasci a kasar ta syria wanda kuma hakan ke kara tabbatar da cewa rasha a shirye take ta ci gaba da daukar dukkanin irin matakan da ta dauka na kare kasar syria a mataki na kasa da kasa daga sai kuwa har da majalisar ɗinkin duniya inda rasha ta ɗauki matakai na hawa kujeran naki akan kuduri daban-daban wanda kasashen turawa da laraba a gabatar a kan syria wanda kasar rasha ba ta taɓa yin haka a tarihi ba sannan kuma daga cikin sakonnin da wannan ziyara take isarwa shine har da ƙara tabbatar da halascin kasantuwar sojojin ƙasar rasha a cikin ƙasar syria da kuma ayyukan da suke aiwatarwa a cikin ƙasar na yaƙi da ta'addanci da kuma mara baya ga sojojin ƙasar syria wajen kare ƙasarsu baya ga sojojin rasha wannan saƙo ya kunshi halascin sojoji na kasashen ƙetare waɗanda suke a cikin ƙasar ta siriya tare da izinin gwamnatin ƙasar da hakan ya haɗa da sojoji masu bayar da shawara na ƙasar iran da suke cikin ƙasar siriya da ma mayakan ƙungiyar hezbollah waɗanda suke agazawa sojojin ƙasar ta siriya wajen yaƙi da ta'addanci a cikin ƙasar a lokaci guda kuma hakan yana ƙara tabbatar da rashin halascin dukkanin sojojin ƙasashen ƙetare da suke cikin ƙasar syria da ma mayaka na 'yan ta'adda waɗanda aka kwaso da ƙasashen duniya aka kawo su ƙasar ta syria da nufin rusa ƙasar sannan kuma wasu saƙonnin waɗanda wannan ziyara take isarwa shine ziyara ta zo a daidai lokacin da syria take ƙara tabbatar da cewa dukkanin matakai da ƙasashen turai musamman ma amurka take ɗauka a kan ƙasar na killace ta da ƙaƙaba mata takunkumai da hana ta shiga harkoki na ƙasa da ƙasa wannan ya ci tura domin kowa yanzu haka manyan jiragen ruwa na kasar iran wadda ita kanta tana fama da takunkumai na kasar amurka kamar kasar ta siriya yanzu haka suna ci gaba da isa a gabar ruwa ta baniyas da ke gefen tekun mediterranean a kasar ta siriya dauke da man fetur da dangoginsa wanda za a isar da su zuwa kasar labanan wanda kuma amurka da isra'ila da sauran kasashen turai ba su iya hana ƙasar syria tarbar waɗannan jirage na ƙasar iran ba wanda wannan sako ne da ke nuna da cewa har yanzu ƙasar ta syria tana nan daram a kan bakanta na ƙin amincewa da dukkanin takunkumai da aka gaba mata da kuma kallon su a matsayin takunkumai marasa halasci sannan kuma a shirye take ta karya su a duk lokacin da bukatar hakan ta taso sannan kuma wani sako wanda yake da matukar mahimmanci a cikin wannan ziyarar shine kara tabbatar da cewa shugaba bashar al-assad shine shugaban kasar syria halassace wanda kuma shine yake da wakilci a majalisar ɗinkin duniya tare da tabbatar da cewa dukkanin yunkurin amurka da kasashen turai da kuma masu yi wa amurka da turawa amshin shata da cikin sarakunan larabawan yankin gabas ta tsakiya game da isra'ila da suke kokarin hambarar da bashar al-assad tabbatar musu da cewa dukkanin yunkurinsu bai yi nasara ba. to jama'a masu saurare lokacin da muke da shi dai ya riga ya riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tahir mai yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Música